Jama'a assalamu alaikum. Bisa ga yunkuri da bisa ga yunkuri da al'umma ke yi, bisa ga yunkuri bisa ga yunkuri da al'umma ke yi don faɗakarwa don guje ma yaƙi bisa ga yunkuri da al'umma ke yi don faɗakarwa ga al'umma bisa ga bisa ga yunkuri da mutane ke yi bisa ga yunkuri da al'ummomi da ƙungiyoyi ke yi a Najeriya don faɗakarwa don guje ma yaƙi don guje ma don guje ma bangar siyasa don guje ma bangar siyasa <clears throat> don guje ma bangar siyasa wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu sun wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu sun gudanar da wani wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu sun gudanar da wani wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu Kasancewar zaɓe a Najeriya Kasancewar zaɓe a Najeriya shi ne abin da ya fi ɗaukan hankali a Najeriya. Kasancewar zaɓe shi ne mafi abu mai ɗaukan hankali yanzu haka a Najeriya. Wasu ɗalibai waɗanda suka zo nan Amurka, wasu ɗalibai wanda suka ci gajiya, wasu ɗalibai ganin ci jama'a assalamu alaikum Ganin cewar zaɓe yanzu shine abin da ya fi ɗaukan hankali a Najeriya. Wasu wasu ɗalibai. <coughs> ganin cewar yanzu ganin cewar ganin cewar yanzu zaɓe shine abin da ya fi ɗaukan hankali a Najeriya. Wasu ɗalibai da suka ci gajiya, wasu ɗalibai wasu ɗaliban wasu ɗalibai da suka ci, wasu matasa da suka ci gajiyar wasu matasa da suka ci gajiya wasu matasa da suka ci gajiyar wani Wasu matasa da suka ci gajiyar wata ƙwarya korasuwa wasu matasa da suka ci wata gaji, wasu matasa da suka ci gajiyar wata ko horaswa, ƙwarya horaswa da aka da shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya ƙaddamar a shekarar da ta gabata, sun gudanar da wani taron ƙara mu juna sani a jami'ar Bayero don faɗakar da al'umma dangana da haɗurran da ke cikin rikici a lokacin zaɓe. Na samu zantawa da ɗaya daga cikin shugabannin wannan ƙungiya wanda ga na samu zanta da ɗaya daga cikin wannan shugabanni na wannan ƙungiya wadda ta fara da gabatar da kanta kamar haka.